Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To an bayyana mutumin nan da hukumi suka ce ya sace wani jirgin saman jigilar mutane a jihar Washington ranar Juma'a da sunan Richard Russell. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa ma'aikacin kamfanin jirgin saman Horizon Air ne da ke sashin kula da kayan matafiya da zakudar da jirage idan bukatar hakan ta taso. hukumomi sun ce ya yi aiki ranar juma'ar kuma yana saye da kayan aiki yayin da ya shiga gaban jirgin saman kamfanin horizon air da aka ajiye ya cilla sama an yi imanin cewa ya mutu bayan da ya rikito da jirgin a tsibirin ketron mai tazarar kilomita 48 kudu da filin jirgin saman kasa da kasa na sitilin takoma al'amarin da ya haddasa wata babbar wutar daji hukumomi sun ce da niyya ya kashe kansa jiya asabar hukumomin bincike na tarayya suka fara binciken yadda aka sace tare kuma da gwada jirgin da ƙasa da daren ranar juma'a daura da sitir shugaban kasar turkiya jiya asabar ya zargi amurka da wasu kasashe da haddasa matsalar tattalin arzikin turkiya da zumar gurgunta tattalin arzikin kasar shugaba rajab tayyip erdogan na bayani ne kan faduwar darajar takardar kudin turkiyya lira da ta yi kasa da dalar amurka sosai sanadiyar kakaba takunkuman da amurka ta yi tare kuma da saka haraji ma kasar ta turkiyya a wani martanin da ya mayar a jaridar new york times ta ranar juma'a erdogan ya rubuta cewa muddin ba a kawo ƙarshen irin wannan yin gaban kai na rashin mutunci ba labudda za mu fara neman sabbin abokan hulɗa amurka da turkiya dai sun ja daga makon jiya bayan da turkiya ta ƙi sakin wani fasto ba amurke mai suna andrew brinson wanda aka masa ɗaurin talala yayin da yake jiran shari'a kan zargin aikata ta'addanci Tokar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wata wutar daji a kudancin california wadda ta fara tashi ranar litini da ta gabata zuwa jiya asabar ta karu zuwa kilomita 85 murabba'i yayin da 'yan kwana-kwana ke ta kokarin hana wutar laƙumi gidajen mutane a yankin holy chin canyon jiragen sama na kashe wuta sun yi ta watsa sinadarin hana wuta ci kan gidaje a sashen lake elsinore da sauran wurare da ke kusa da gandun kurmin cleveland na ƙasa a yadda aka baiwa mutane wajen dubu ashirin umarnin barin gidajensu ana tuhumar wani mutum ɗan shekaru 51 da haihuwa mai suna forest clark da tayar da wutar wacce ake wa lakabi da holy fire wato wuta mai tsarki kuma ya gurfana gaban kotu ranar jima'a to amma sai aka ɗige sauraron ƙarar 'yan mali za su kada ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a yau dinar lahadi a yayin da suke fargabar yiwuwar sake fuskantar hare-haren ta'addanci kamar yadda suka firgita a zagayen farko na zaben makonni biyu da suka gabata lokacin da hare-haren ta'addanci suka kawo cikas a rumfunan zaɓe da dama a ƙasar. ba kawai tunanin yiwuwar hare-haren ta'addanci da ka iya shafar zaben ke damun 'yan mali ba amma har ma da yadda zaben zai iya tasiri kan yakin da ake yi da kungiyoyin mayaka waɗanda ke da alaka da alka'ida da isis ministan tsaron mali tian kulubali ya gaya ma muryar amurka cewa tuni gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar a yayin da ake gudanar da zaben kuma gwamnati ta himmantu ga yaƙi da ƙungiyoyin mayakan yayin da jami'ai a washington babban birnin ƙasar amurka da jihar virginia mai makwabtaka da washington ke shirin tunkarar zagayowar ranar da 'yan kishin ƙasa farar fata suka yi gangami da ya yi sanadin rasa rai shugaban amurka donald trump jiya asabar ya yi kiran da a kai zuciya nesa. wajibi ne mu haɗa kai a matsayinmu na 'yan ƙasa guda abinda trump ya rubuta kenan ta kafar twitter daga gidan hutunsa na wasan golf da ke new jersey ya ƙara da cewa ina mai yin allah wadde da duk wani nau'i na nuna wariyar jinsi da kuma tashin hankali salama ga dukkanin amurkawa trump ya ƙara da cewa ya gwagwarmayar inganta rayuwar ƙananan jinsina sannan ya ƙara da shan alwashin kare dukkanin amurkawa. duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. masu masu salamu alaikum da fatan kuna hanzu lafiya. A jihar Katsina shirin tallafi mai sharaɗi da gwamnati take baiwa iyaye wani hasafi domin su tura 'ya'yansu makaranta maimakon su aza musu talla ya kashe naira biliyan kan wannan shiri. Saboda haka ne ma yanzu wannan shirin tare da shirin ciyarwa suka sa makarantu a jihar suna cikin haƙil da yara. mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilimin ɗiyama ta hajiya binta dutsen ma ita ta bayyana haka lokacin da wakilin sashen hausa a yankin zaharaddin sani funtuwa ya nemi jin irin nasarori da shirin karfafa ilimin ɗiyama ta ke samu karkashin gwamnatin ta jihar maganar ci gaba da muka samu a kan wannan department namu akwai ci gaba da yawa wanda mun taɓa rayukan al'umma sosai wanda suka samu canji a rayuwarsu domin akwai programs da yawa wanda wannan department muke yi na federal government haɗin gwiwa da state government kamar waɗannan social investment program da ake yi na daga office na vice president wanda akwai aiki na ciyarwa na 'yan makaranta sannan kuma akwai program na cash transfer wanda ake ba ma ainihin gajiyayyu da waɗanda ba su da shi tallafi na naira dubu biyar biyar da wata wanda a halin yanzu mu a nan jihar katsina akwai mutum dubu ishirin da biyar da ɗari bakwai da hamsin waɗanda suke karuwa da wannan program na cash transfer wanda ake ba ma tallafi wanda jiya ma na je limi da bata garawa inda na yi attending na ba da wannan tallafi da ake basu na dubu biyar biyar wanda yanzu a jihar katsina an ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya ga waɗannan su beneficiaries hajja wannan zagaye da kuke yi na rarraba musu waɗannan yara musamman waɗanda suke makarantun primary wannan tallafi kuna ganin wani ci gaba a wannan ba da kuɗin da kuke daga iyayen musamman um, da yake ba wai yara ne ake ba ma wa'annan kuɗi ba wato household ne aka yi selecting wato gidaje wa'anda gajiyayyu ne mutanen a lokacin da aka fara yin wannan payment da muka je za ka ga mutanen abin tausayi idan an ba su kuɗin ma za ka ga jikinsu na rawa irin suna kirma ba su taɓa ansa irin wannan kuɗi ba akwai dattijan da ya anshi kuɗi ya ce shekarar shi 82 tun da yake ko a ko a yi ciniki a bashi ya biya wa'annan kuɗi dubu goma da an ba su na wata biyu ne bai taba bai taba rike dubu goma ba a rayuwar shi ta duniya yau gashi an bashi yana kuka yana faɗi yana godiya so yanzu wannan da muka je jiya payment din nan kaga matan sun canza da yake majority of beneficiaries din mata ne sun anshi kudin su yanzu sun san ma yanda za su boye kudin su ba kamar da ba mutum ya ansa yana rawar jiki ya fito ya zidda kudin eh bai taba gani ba bai taba rike irin wannan kudin ba um, akwai canji sosai tsakani da Allah matan nan ga sunan um, suna godiya suna addu'o'i ba wai mu ba ainihin ctf wato wa'anda ke Uh, suka yi uh, targeting ɗinsu suke yin aikin kuma suke kawo mana su wurin payment su ma ba karama addu'a suke masu ba. To kamar su yaran waɗanda suke irin makarantun firamare ta ya suke karuwa da irin wannan kuɗin da ake basu? Um, su 'yan primary school da suke karuwa da wannan kamar yanzu akan wannan shi na cash transfer ɗin akwai wani abu da ake ce ma top up wato idan an yi identifying gida cewa wannan gida talakawa ne to kuma aka ga suna da yara shine to maimakon dubu biyar da za a basu sai kuma a kara masu dubu biyar a sama ya danganta da yawan um, mutanen ko yaran da ke shi wannan gida sannan kuma ka ga aikin wannan cewa da ake yi wanda mu a nan jihar katsina muna da yaro miliyan ɗaya wa'anda ake ƙoƙarin zuwa tun da yanzu ka san aikin ana yin shi a ah, yawa so saboda haka um, yanzu uh, waɗanda cooks mu waɗanda data ɗinsu take correct data wanda aka fara saka ma kuɗi akwai mace 3,720 wadda aka saka ma kuɗi wanda yanzu yara ma muna da yara da hudu wa'anda su ake cewa wanda yanzu ma su eses e da hidimastoci na ta fuskantar kalubale irin yadda yara ke shiga makaranta makarantun sun ciccika eh a ajin idan yaro da saba'in ne yanzu zaka ga sun kai ɗari biyu da hamsin saboda wannan aikin cewa da ake yi yaran suna cika a makarantun domin wannan cewa saboda dama matsalar eh, cewa ta jawo ra'ayinsu dan dama majority zaka ga yaran za su tashi kila babu abin da za a ci kuma uwa ba abin da za ta iya nema ta yanzu kaga maza sun Sakan ma mata hidimomin gida da na 'ya'ya to yanzu kau yaro da ya tashi uwa za ta ce tafi ka tafi makaranta tun da can ana kaje za a baka abinci aikin nan muna yin shi successfully a katsina ba tare da wani problem ba ba tare da samun wasu match challenges ba wanda yanzu abubuwa um, suna tafiya yadda ya kamata hajiya musamman ke kin taba dandana abincin da ake wa yara kin gamsu da yanayin ɗanɗanon abincin sosai da gaske na taba dandana abincin wannan cewa ana yi ma yan aji daya zuwa uku daga ita gwamnatin tarayya akwai lokacin da shi mai girma gwamna ya ce idan saka ga shirin mai kyau ne in allah ya so ha aji hudu da shida ma za su ciyar akwai ya wannan shirye-shirye har yanzu eh insha Allah yana nan domin muna jira ne a ce kaga tunda yanzu ba duka cooks din suka samu ba su ba duka makarantun suke benefitin ba by the time da a ce yanzu duka makarantu na Katsina state sun taking off cewa ana abincin nan suna aruwa su mai girma gwamna shi kuma zai rufe da aji hudu da shida insha Allah scholarship din da kuke ba yan makarantar dutsen ma nan ta yan mata har yanzu ana wannan shirin kwarai da gaske har yanzu ana yi domin yanzu haka ma muna da approval kuɗin ne ba su zama radi ba da za mu je mu yi masu payment don akwai approval da mai girma gwamna ya bada na 60 miliyan wanda za a je a ba su wannan kuɗi. ja da ƙarshe ko akwai wani kira da zaki ga su al'umma domin su ake wannan abubuwa. kiran da zan yi ga al'umma baki ɗaya na jihar katsina da najeriya baki ɗaya shine da idan ma an shishirya karya a takarda cewa za a yi matalaka kaza za a yi matalaka kaza kuma ba a yi. sai dai abin ya tafi aljihun wasu kamar irin mu da ke wakilta ofis a ce kai ne zaka jagorancin wannan abu irin wa'annan su suke kwashe wannan kuɗi mu muke jagoranta ba za ma kaga kuɗin ba ballantana ka sace a'a kuɗin za su tafi directly wajen beneficiary iyaka kai dai za ka yi monitorin kuma za ka yi gaidin yadda abun nan zai tafi to amma kuɗin nan yadda ake tsara al'amuran nan so ake abin nan ya tafi ga talaka ba tare da an cuce shi ko an zalunce shi ko an yi wani ha'inci ba sai dai a jihar taraba matsalar tashe-tashen hankula da suka addabi yankin suna takura wa karatu a wasu makarantun jihar inda gwamnati ta mai da makarantun a zaman sansanin 'yan gudun hijira saboda a lokacin da matsalar ta taso yara suna hutu amma yanzu an dawo bakin karatu sai ga yara suna cuɗanya da mutane da ba su san hakikanin ko su wane ne ba ne ga lawal sani kona Cikin jihar Taraba, makarantu da dama sun zame sansanin 'yan gudun hijira. A karo na biyu na rahoton yanayin ilimin yara 'yan gudun hijira na ziyarci makarantar firamare Shawiya da ke unguwar Abuja Festu da ke garin Jalingo. Yanzu gani da mataimakin shugaban makaranta Victor David. da farko mun dubi azuzuwa saboda zamewarsu wurin kwanan 'yan gudun hijira akwai matsaloli da yawa na farko shine muna zama da su ba san wane ne waye ba kuma makarantar dama is not fence so kowa zai shiga lokacin da ya ga dama ya fita lokacin da ya ga dama ba mu san waye ne waye ba sa'annan kuma muna karantarwa a cikin aji zaka samu eh, yar gudun hijira ta shigo tana ko za ta yi wanka tana ɗiban kaya za ta canja a cikin aji yara suna kallon ta to kaga wannan ma matsala ne sosai eh sannan kuma da yawancin yaransu da suka zo din ba su da uniform so za ka same su a cikin yaran mu wani lokaci sai fada na shiga tsakanin su eh domin yaran ba su da ka uniform da ya identify nasu a 'yan makaranta dama can iyaye na wurin aiki ne ko ko gida dalibai kuwa da su suna makaranta amma inda iyaye ke tare da malamai da dalibai akan sami matsalar horon dalibi da ya laifi. domin da muka samu suna distracting yaranmu ba sa shiga cikin class yaranmu suna nan suna aji sai su kuma suna wasa a tsakiyar fili shine muka organizing nasu muka gaya musu duk yaron su da dama yake makaranta su kawo shi su giya mana shekaran shi da ajin da ya bari sai mu bashi aji ya ci gaba to ba dukan suka yadda ba kuma idan muka bulale yaron sai su yi fushi wani lokaci muna aji sai kaga suna buga wasa a cikin fili mu malamai da yaran gaba ɗaya ba hali mu zauna a class muna koyarwa mu samu comfort domin atmosphere na gwajin ya lalace Ba fuci da muna sanitizing na shi kowane rana ana shara kafin a shiga class amma yanzu baya yiwuwa ana bayan gari ana fitari a Mista Yakubu Agbaizo shine shugaban hukumar ilmi bai daya ta jihar Taraba. Ko ya san wannan yanayi da yaran makaranta 'yan gudun hijira ke ciki? Mun san wannan batun. Yawancinsu lokacin da wannan rikici ya faru, yaran mu ba su a makaranta. So muka ga ba laifi idan an ije su a nan na karamin lokaci. Kuma a tunaninmu shine kafin lokacin shi hukumar lura da wa'inda irin wannan damuwa su ta same su kamar sai ma za su ɗau matakai na duba yadda za a masu kudin da za a masu su har yanzu muna nan muna kwankwanto su sai ma za su yi wannan aiki amma gaskiya akwai wannan damu zuwa gaba kana ganin kamar akwai tsari da za a yi wadda za a kirkira musu wani wuri daban don su bar makarantu a gaskiya mu muna nan muna kuka ga gwamnati a yi kokari a nemo wani mutane masu guna wanda ah, ba zai shafe harkokin koyaswa na 'yan ɗalibanmu a makarantun mu ba ya kamata gwamnatin tarayya ta san da wannan damuwa kuma su ah, saima sun san da wannan damuwa muna ga ya kamata duk abin da zai yiwu ya kamata a yi shi ko a mai da wayan mutane inda suka fito ko kuma idan ba zai yiwu yanzu ba ana nan akwai ana ga kuma akwai damoyi a guraren da suka fito sai a nemo masu guni wanda zai dace da su masana na ganin babban hanyar samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa shine ilimi da ka iya wadatar da mafi rinjaye a al'umma wato na addini da kuma na zamani lawal sani kona muryar amurka daga Jalingo. Yayin da masana suke cewa zuba jari ta fannin ilmi ba sha yanzu magani yanzu ba ne yana ɗaukar shekaru kamun a fara ganin tasirin matakai da aka ɗauka. Duk da haka wasu mazauna jihar Kaduna inda gwamnatin Malam Nasiru El-Rufai ta ayyana dokar ta ɓaci kan harkokin ilmi kuma take kashe magudan kuɗi ta wannan fannin wasu sabbin alkaluma da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar ya nuna jihar Kaduna ita ce ta 26 a faɗin Najeriya a harkar ilmi. galibin jihohi da ke arewacin kasar su ne suke baya wakilin sashen hausa iliya kure ya tambayi wasu mazauna birnin abin da ya sa a ganin su har yanzu ilmi yake koma baya a jihar kaduna ni sunana frederick benjamin a kwana da ya wuce gwamna din na kaduna state ya sa wai ma su makarantu wai za su gyare-gyare sai an sa su yara wai su dan dakata tukuna su bar zuwa su makaranta din wai don duk za su gyara to ina ganin duk dalilin nan ma duk ya sa wai su yara idan aka dade akan gyare-gyare din wai su ma kai ma sun zuwa makaranta din sai kuma nan ce kuma dalili na kuma na biyu kuma nan ce shine akan su an koya su teachers a su makarantar duk namu nan ce shi gwamna din yana ta gyare-gyare kawai baya duba su teachers su ma dole duk su wayansu za a duba su a kara su koyar musu su abubuwa na modern one ni malama ce abin da ya sa ilimi a jihar kaduna yana 47 bisa za ka zo kuma ka gan cikin aji yara za sun yi yawa maimako a yaran nan da yawan nan a class za ka samu wani aji ma yara kusan dari da wani abu na biyu ba kujerun zama wannan a cikin a fannin ilimi yaro bai samu wurin zama ya zauna da kyau ba domin ya ji abin da malama ko malami yake koya masa ba zai zama zai zama damuwa a rayuwarsa domin shi ma bai ji daɗi ba balantana ya sa zuciyarsa ya ji abin da ake koyar da shi ta wurin malaman malami zai yi shekara goma shekara goma sha biyar ba a sa shi ya je wani training ba domin ya kara ilimi ba an bar shi inda aka doke shi in an ka doke shi da nc ne in ya kokari ya je digiri shikenan ya gama wannan ba ya kamata da ana sa malamai suna zuwa yan courses domin su samu karin ilimi amma babu haka a jihar kaduna na uku shine zaka gani population na mutane ya yi yawa a cikin birni a kauye zaka gani akwai makarantun zaka gani ba yara ba malamai domin mene kuwa za a iya tura malami amma babu wurin zama wannan damuwa ne ina ne ka tura mutum daga kaduna ya je can cikin eh, kauye ina zai ba wurin zama balle ma ya samu ya zauna ya koya da yara a can kauye yawanci sun dawo birni domin menene domin suna son yaran su su sami ilimi su ji turanci amma an ba a kauye wannan zai affecting din su wayan su ma zaka ga mutum har aji shida ma bai iya rubuta sunansa ba kuma nan Najeriya da kuma muna kira Najabit shi caca ne haka shi yaran mu suke yi yanzu kuma zan. shi suke yi kuma kaman a yanzu najeriya mu yanzu kaga kaman government school namu muna da dan matsala matsalan ma ba kaɗan ba yaran mu ba sa son zuwa makaranta malaman ma ba sa kokari yanzu ka je a makaranta zaka gan yaran mu duka a waje daga safi har dare ba za ka san yaushe ne suke receiving eh, lecture nasu ko kuma ba eh, ticcoci a class ba za ka sani ba so abun yana damu eh, malamanmu don allah su yi kokari su dinga koyar da yaranmu sosai shine na farko kuma ɗayan eh, gwamnan namu is too ba daɗi za a rike ma malamai ba albashi wata shida wata bakwai wata uku a biya ma wata biyu ya zaka in baka ci abinci ka koshi ba za ka ka koyar ma yara in baka biya bukatan ka ba kana tunanin bashin da ka ci ba biya ka albashi ba zaka iya ka biya ma yara eh, eh, zaka iya ka ba ma yara duka zuciyanka ka koya musu wani abu shi yasa yanzu kaga kowa ya koma ya doka yaran shi ya koma wani makaranta sauran yaran da suke zuwa makarantar zaka gansu a waje ba komi iyaye ma kuma defense inda yara suka yi girma kamar a unguwa haka zaka gan yara daga wannan ya sha wannan wannan ya sha wannan gidan giya gidan shaye-shaye zaka gan yaran mu kowa na waje zuwa makaranta ya zama matsala koyarwa makaranta ma ya zama matsala gaskiya a taimake mu abin da sa a yi ta faro a nan jihar kaduna gaskiya dalili shine yawanci iyaye ba su da karfi wanda dai ka tura ka a makaranta gaba a wani bangaren kuma ita gwamnati muna karanci malami a wani wurare to in ba malami ya za a yi ilimi ya ci gaba eh, kafin ilimi ya ci gaba sai da malami to wannan yana na cikin dalili abinda ya sa da ilimi ta fado a nan jihar kaduna na biyu a gaskiya matasan kuma wani yaro ka kai shi makaranta ba ya ci gaba da makaranta sai ga ya tara kanshi ya koma gida da kanshi a ce makaranta ya ishe shi to wannan abubuwan da dukin bi sai ka rasa inda da ka sa kai so abun mu yaya mu ya yana mu da yawa ina maganan ni a madadin na sarkin samari na gunduman kufara mai suna iko jatau. makasudin bude wannan shiri da hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid ta shirya shine inganta iya rubutu da karatu wadda saboda rashin sa ne masana suke gani ake fuskantar koma bayan ilimi a Najeriya musamman a arewacin ƙasar. A baya mun kawo muku hira da Zahraddin Saniye da Dr. Aliyu Idris Funtuwa na Kwalejin Ilimi ta Tarayya da ke Katsinan. kan dalilan da ya sa ake samun koma baya a iya rubutu da karatu. Wato har yanzu akwai matsala ta iya rubutu da karatu ga yara musamman ƙananan makarantu da muke da su kuma abubuwan da suka kawo suka haddasa wannan matsala din suna fadewa suna da yawa duk da an sami ci gaba yanzu na zamani abubuwa da dama waɗanda suka zamani ya kawo waɗanda suna taimakawa to amma kuma har yanzu ana ganin kamar ke ce ci gaba mai gina rijiya ana ƙasa ana cewa an ci gaba na farko farko dai akwai karuwar jama'a in ka shiga kowane sako da lungu na kasar nan zaka ga cewa sun karu matuka ba kamar da ba cikin makarantu kuma wanda wanda shi kanshi ya kawo karuwar bukatuwa ta abubuwa da dama wato abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wajen koyarwa za su taimaka ma yaran nan su samu koyo mai inganci ah, na biyu ah, akwai karancin malamai su ma waɗannan abubuwa din sun haddasa kwarai da gaske wajen kula da yaran saboda ita koyarwa tana buƙatar wasu abubuwa na musamman musamman wanda malami yake bukata dan yana so ya cimma guri ya cimma nasarai wato koyarwa din sama yara ilimi din da farko kamar yara waɗanda sukan faru daga ƙananan makarantu suna bukatar kulan malamin su bayan ya koya musu aji yaro yana bukatar malam ya rika su ɗaya bayan ɗaya yana ganin kwazon su yake ya suke fahimta ya suke sun abubuwan nan da ya nuna musu suna yi daidai wannan muna kiran shi da turanci individualized instruction ya rika bin su kansu ɗaliban ɗaya bayan ɗaya na gani to yanzu sai ka je ka samu aji da yaro sama da ɗari kuma har yanzu lokacin nan da aka ba malami ya koyar da wannan darasin bai wuce minti talatin ba to kamun ya gama koyar da su ya ya zo ya bi yaro bayan ɗaya bayan ɗaya ya ga cewa abubuwan nan da yaron nan ke yi daidai ne inda bai daidai bai gyara mashi a lokacin ya wuce abin da ku ake bukata in ma an yi an samu tsananin yawan ɗalibai a ciki kasu wuce arba'in amma ka samu kusan yaro ɗari ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ma to kuma ka shi kanshi malami ya samu ya samu natsuwar ɗaliban ya kasance dukkan su suna sauraren shi suna fahimtar shi shi ma yana ganin su yana fahimtar kowane ɗalibi yana abu da to waɗannan abubuwan kamar yadda na gaya maka da farko abubuwa ne fa wanda suke da yawa kwarai da gaske dakta ya kake ganin mafita a wannan abubuwa da kai zaina to mafita nauyi ne wanda yake kan iyaye da kuma gwamnati yanzu za a bada misali sai a ce da da ba kamar na ga maka ba jama'a din nan da yawa karanta a lokacin da ne karatu a jin mu kai mu 30 ne a tsananin mu 31 ko da biyu haka malaman ba su samun matsala wajen tafiyar da mu gane to saboda haka kaga koyo da koyewa zai sauki kuma za a samu fahimta amma yanzu kamar yanzu nake ga maka an samu yaro sama da 200 to sannan kuma zaka ga malamai din su kansu da ake bukata ba wai ba su ba akwai su amma daukar su isassun malamai waɗanda su abu nan shi ma kuma yi mu gwamnati nauyi saboda ita gwamnati ba wai koyawan kawai ake mutane kuma suke bukata a wurinta ba ana bukatar kula da lafiyar jama'a ana bukatar hanyoyi ana bukatar a kula da kowa da dama akwai sauran fannoni waɗanda to in ka haɗa waɗannan abubuwan sun yi mata yawa wanda za ta iya cewa ashe akwai bukatar shigowar iyaye akwai bukatar shigowar hannu dai wanda zai taimaka ma masu hannu da shuni yanzu makarantun mu za ka ga in ka ce yaro ɗari biyu to ana bukatar ƙarin makarantu kenan dan a rage to aka samu ƙarin makarantun ana bukatar bukatar bukatun ana bukatar kujeru ana bukatar da tafai kayan aiki da kayan koyewa sannan kuma ana bukatar malama za ka ga cewa wannan bukata din duka su suna kan gwamnati ne yanzu musamman lokacin siyasa da mu abin da zamu ce sai mun gani a ido idan gwamnati ba ta ba sai yasa suka fi mai da hankali wajen gine-gine ta shi da su nuna su ce sun yi aiki an yi hanya an yi abu da shi ilimi ba ganin shi yasa ka gani a mafi yawan lokuta in ba shugabanni wanda suka san abin da suke ba dama fannin ilimi ko da shi abu ne wanda za a yi ba wai ganin shi ake ba yanzu kamar ilimi kamun shi shugaba na siyasa abin da in yi mai da hankali kan ilimi to sai gama su ne a gabe kawai ake ba saboda sakamakon zai zo har bayan ya gama ta ta kamar wasu masana suna ganin cewa yawan nan da aka yi a makarantu haka na firamare da sakandare bai wuce alaka da mutane dai suna so su ma su yi aikin gwamnati kuma akwai wasu masana da suke nunin cewa kamar irin wuraren jarabawa waɗanda ake rubuta jaraba na kammala makarantun sakandare haka wato wayek da neko kamar akwai wasu miracle center wanda ko makaranta baka je ba zaka iya cin jarabawa ba gano ne haddasa irin ya kawo yawan ɗalibai sabanin da da za ga sai ka dage ka ci da kanka kamar yadda na gaya maka shi dai babban matsala ita ce wannan yawa da aka yi da farko lokacin da muke ganin kamar ba a da din ba wai ba a da yawa din bane amma ba a fahimci wato amfanin ilimin bane yanzu an faɗakar gwamnati ta mai da hankali wajen faɗakar da iyaye a nuna musu amfanin ilimi a kuma a musu aiki da ka fito daga wannan za a baka aiki a baka mota a baka gida lokacin nan kana eh, gani kana ban sha'awa to kowa sai bai da hankalin shi ana sha'awan wannan aka manta da shi shi abin da ake bukata ka samu ilimin waye ya wayar da kai ka san lamura na duniya ka san yadda zaka shiga duniya zaka kula da kanka zaka nema abin da ya kamata dace da kai ba wai a lalle sai aikin gwamnati ba a inda suka ci gaba aikin gwamnati ai kamar in ka rasa ma abin da zaka ce kai ne da kanka naka ne wanda zaka yi tafiyar da ka na rayuwa to shi ilimin ya taimaka maka wajen wayewa wanda zaka abuna masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya